Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta tabbatar da Dr. Shamza Nuhu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaɓen cika gurbin kujerar sanatan yankin gabashin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Hukumar zaɓen dai ta ce Dr. Shamza Nuhu ya samu ƙuri'u biyu da ƙwara shidda, yayin da barista David Umar na jam'iyyar adawa ta APC ya samu ƙuri'u biyar, to amma ɗan takarar jam'iyyar adawar ta APC barista David Umar ya yi watsi da sakamakon zaben inda ya ce jam'iyyar PDP ta yi amfani da ƙarfi da kuma nuna zunzurutun kuɗi wajen sayan ƙuri'un jama'a a lokacin zaben kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Matsayina ne cewa um, ban amince da wannan sakamakon ba domin sakamakon bata fito bayan an yi zaɓe kwara mai kyau ba kana da hujjoji masu ƙarfi na cewa an yi amfani da kuɗaɗe da ƙarfi wajen kwace muku sakamakon zaɓe ni kaina na tafi na biya mazaɓu daban-daban duk inda na tafi abin da na gani kenan ake yi A nashi gefen Dr. Shamza Bainuhu bayan ya karbi takardar shaidar lashe zaben a ofishin hukumar zaben ya gana da manema labarai inda ya bayyana cewar nasarar da ya samu daga Allah ne sannan ya buƙaci abokan adawa da su haɗa hannu domin ciyar da ƙasa gaba. To ni ban san cewa wani zai koken cewa bai gane ba don takardun da ke gabanmu kowa ya sa hannu a kowane fulin yuni cewa ya amince da abin da aka yi. Ai na ce su zo mu haɗa hannu don mu gan cewa wayannan watanni da suka rage kafin a rufe majalisa na wannan Eh, mu haɗa hannu mu gan me za mu samu ma jama'anmu a Niger East Senatorial Zone. Ita ma dai jam'iyyar PDP ta musanta zargin cewa ta yi amfani da tsabar kuɗi wajen sayan ƙuri'un jama'a. Alhaji Hassan Saba shine jami'in yada labarai na jam'iyyar ta PDP a jihar Niger. Wannan duk kage ne na 'yan adawa na gaya maka. In sun kama mu muna amfani da zunzurutun kuɗi suna da hanyoyin da za su iya gaya wa jama'a ko kuma su nemi haƙƙi cewa sun kama mu muna amfani da zunzuru. Amma wannan magana tun da ke kazafi ne wannan duk ba zai ta mana da hankali ba. Shi dai wannan zaɓe makonni biyu aka kwashi ana yin shi. a sakamakon matsalolin da aka samu a wasu mazaɓu na ƙananan hukumomi shidda daga cikin ƙananan hukumomi tara da ke wannan yanki. Wannan kujera dai ita ce margayi sanata ɗahiru kuta ya mutu ya bari a watanni ukun da suka gabata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.